shi ya ce a ah, wannan tambaya wani inda ma zuka cewa ah, wannan hahu an arba'in ya hane su a kan abu hudu ya hane su a kan ne wanda aka yi cikin turuna turuna na an jira turuna ne suna aka shi mahanta turu wanda an ka faba bayan an kwaba shi kuma aka kone shi ciki ne aka shafa mai man ƙar to man ƙar ne da aka shafa mishi idan an so zuba wani abu ciki ne sai haifar da iska wasu kuma suka ce a'a kiya ce wanda aka yi tsawa da cikin kudu na daga Isra zuwa Sin larabawa ita aka ce ma hanta wadda bayi ko kuma juma shi kuma ce ne wanda aka yi cikin gemo ko kuma ko kuma abin kwaya kwarya ne wanda aka shi lemu an san lemu ko kuma an san kwantu ko to ne da aka ciki ne ko kuma cikin jarro to shi aka ce ma san ko jannama wannan kiri shi kuma abin da aka ce mana kiri wata ainihin ne wanda an kai cikin turu wanda an ka shafa ma alƙaru ana ce mishi man kar mai na wanda aka shafa ma ainihin cikin raƙumin shi na da kalwa tsoron da aka sha wa shi bayan an ƙara wannan tsoron saboda tsoron mai yawanci aka yi sha ya kai zai sha to amma an ta sa mai wannan mai ba zai sha ba to suna zuwa a ciki kuma ana cinye inabi ciki ne da dabino to wannan cinye shi na haifar da iskari saboda wannan wanda aka sha wa shi wani wata fati ko kuma watan ainihin turo wanda aka shafa ma azabtu azabtu shi ma zabtu sun ce mai ne na ainihin a ah, shi ƙarin nan da zata kuma malama sun ce ni guda wasu aka ce ma ajira duk ƙarshen ta jan in su jira su ce musu tuluna ko da aka ce ne cikin su wa rubama qala al mukayyar rubama qala da yawa ce al wanda an ka shafa ma al qaru ne ajira tulu sai mazu Allah ya ce ji ka zo kun da ku waɗannan sai tambaya ta juma ya ce wai so tarbi yana tambaya game da takaitaccen bayani a wai so karami rahimahullahu mutum na wanda an kai shi a cikin kibaru tarihina maluma sun ambace shi ainihin zuwa sai a shi murya a taya murna da halibarci da suka zo sun ce cikin ku akwai wanda aka ce gurbin rani an ce ya rikiya ta ba ko da shi ba sai umar da yanki cikin ku ya ce mutane da suka ce daga yamma ta ce to akwai wanda aka ce ko su a tsarin cikin ku sai cikin ku sai kowa da yi wa ta akwai sai da akwai ga wanda aka ce ma sai sai umar da shi sai mun Allah ba mu labarin ka don haka kuma ya ce kai da da kuma a ya kasance cewa wata rana da sarkin musulmi Muhammadu Hadabi da ainihin a Alimin Abi Talib radiyallahu sun wajen gari a bayan da suna yawo sai suka tarda wani makiyayi shi na lokacin da kuzo a shi na sallah ne sun fitar da shi shi na sallah sai su kasance kuma gare shi sai muna ɗaya ce wannan ko ya kama da wasu mutane wani da manzon Allah ba mu labari sai wani ba shi sai wani ba shi bane sai suka zo su tsaya kusa gare shi sai suka yi sallama doka ne suka yi sallama sai ya ta da tare na fila da ya kare ya kare sai sallama sai ya karɓa musu ma. sai suka ce to Allah muna tambayar ka ni sunan sai ce Abdullahi wane ne kai sun ce mace yayi mu rabi ga nan makiyayin tumaki da yawa ne sun ce makiyayin tumaki ne sunan ka sai ce abdullahi da suka ce a musa abdullahi ne ko ya abdullahi sunan ka wanda mahaifiyarka ta ambace ka shi sai ce abin da sunan da uwai su da suka so wato Allah ba mu labarin ka ya ce mana kana ba su albarka kuma ya nemi mu mu wace ka kai mana addu'a mu ka don hakan ga muna roƙon kai mana addu'a ya ce to addu'a ta ba zan keɓance ta da wasu ban da wasu zan yi addu'a da kowa da kowa sai ya ɗaga hannun wasu suka yi addu'a ya ba kowa da kowa addu'a bayan wani sun ce to nan kuma don Allah ya gaya mana tana da wata alama da ban tana da tabo wanda za ki yi banka muna so kuma ka nuna mun shi sai ba da tabo shi kan wani tambo da za ki gare shi da ta da shi nan sai dai shi muna haɗa da shi ɗaya na shi gari wannan samu ma ɗan wani sun ce ni zan yi ce kiwo da ke na nan da nan gada aka biya nan zai tsaka ya ce ci sannan kuma ta kama na fara ne suna shekaru su da ya ce ba dan tuwa da aka yi ko sai ce banda bukata da kuɗi banda bukata ta kama banda bukata da wani sai ga fara su to shi na ma a ji wani malami magani wani wuce shi na cewa mazan Allah shi na cewa ya goje ma Allah ya sa wasu mutane cikin al'umma amma dai mai fifiko cikin ai an yi sabani tsakanin wasu rani da hannun bisuli da ainihin a wannan a sa'idun musayyid da kai suna bi hadin waɗannan guda hudu malum masu yi sabani wani ne wane ne a ci da cikin su wasu malum masu yi ce kai suna dai hadin duk shi ne ya hita da ɗaya gaba ɗaya saboda shi ɗaya ga ɗaya tun bashara duk sahabbai duk cikin tabi'ai eh, ba wanda ya ashiratu mubashira in san shi ana ce mishi ɗin suna bi hada don haka su wasu ma sun su shi ne mai yici wasu ko suka ce kuma wanda an amari yici hasanul lisani saboda adali na kuma sannan malami ne sannan ko fasihi an ce ma har shi na magana kamar annabi Allah shi na magana wasu suke hasanul lisani shi ne mai yici shi ne makaranta ƙarar hasan hasan da alhassan wasu kuma da suka ce wanda aman ya shige cikin su shine wasu kani saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shara gare shi wasu suka ce wanda aman ya ci sai idin musayi saboda shi ko shi ta ya ba da ilimi shi to kashin da malum wa dai sun ta ya akan cewa dai wata sai idin musayi wajen farla ilimi ya kowa amma wajen maziya daraja matsayi wasu kani da jallama wadda ce mana don Allah yana da tambaya game da zobe shin a wani hannu ne ake sa zobe wani hannu ne a suna a sa zobe sa'annan kuma ga wani farce ne a kina tambaya akan zobe wani hannu ne ya kamata a sa zobe ko yau eh, ya za a sa shi wani hannu ne za a sa hannun dama ko hannun hagu sannan kuma bisa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a wace yada za a sa a wani wace za a sa to manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan sa zobe ga hannu hagu kuma ga a wata ke da karfin farci dan manzo sallallahu alaihi wasallam ke sa zobe bayan ga ga shi na sanyawa ga kansa kansa kansa musta sabara ifa shi na sawa ga kinsar kinsar da kinsar yake sanyawa ya wadda ke biyar karamar yatsa shi ne hinsar ana ce mishi hinsar to shi ne san yawa ga hinsar ah, kuma sannan zobe wanda an ka yarda a sa wanda shi a kai zai sa zobe wanda ya kasance na azurfa ne kuma dirhami da dirhami guda dirhamani dirhama ko dirhamani ya halatta dirhami wanda ya kasance zobe wanda ya kasance nauyin shi nauyin dirhami ɗaya ne ko kuma ya kai nauyin dirhami biyu shi ne a kai da sa sannan kuma mutahidar shi kasance kuma guda ne za a sa ba ta zobe biyu saboda an ta zobe biyu ya zama kamar irin kawata mata mata suke kawa da yawa to shi zo zobe zai sa kwara daya kuma sannan da farshe daya ko da na rabin dirhami yayi ya kowa na rabin dirhami ya sa wannan nan ya sa wannan nan to ya yi haram saboda ya shiga cikin kawa mata to amma ko da haka manzo sallallahu alaihi wasallam hayyoji ko kuma a san sa dole manzo Allah an rawaito shi da sado ne ga hannun dama shi na na cikin riwaya ta wannan Abu da ya rawaito wajen magana kan hatim manzo Allah ya saka hannun hagu amma na hisawa amma a kure riwaya da an karo ya saka hannun dama don haka ga in za a saka hannun dama sai a saka yansar in ga hannun hagu za a sa sai a saka yansar amma dai kauli wanda mahiyaci wanda malama ke a kai sanyawa ga hannun hagu wata kuma ga yansar. kuma kuma ana iya kai ne, zane za a zo da kuma kyau eh a yanzu bensar ana sanyawa ga bensar ana sanyawa ga bensar bensar bensar wata sababa ya fama to ana sanyawa ga bensar kuma ga hannu hagu amma akwai riwaya da hannun dama idan ta ga mutum da shi ga hannun dama mutum ya wanda ɗaya zaki mutum ya ma wanda ya sanya shi da kuma da yawa da ya kawo mata da ido guda ah, bayani kan ishiriniya da kuma wanda ya da kuma gaskiya ne idan an ka karanta ishiriniya a madina annabi yana tashi a shida tambaya kan ishiriniya matsayin ishiriniya da wanda ya ishiriniya sannan kuma cewa gaskiya ne idan aka karanta ishiriniya birnin madina annabi sallallahu alaihi wasallam da tashi to ishirini ya dai yabo ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyawu ne in dai an yabi manzo da sifofin da suka dace a kai shi da su. To kuma duk cikin yabon da aka wa manzo cikin shiriniya ba wata sifa wadda an taba manzo da ba ta shi ba don haka mai shirini da ya yi manzo yabo mai kyawu kuma yabon da wa manzo sallallahu alaihi wasallam jaiz ne kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallam watan ba ainihin wai masu shiriniya ba duk akwai na mazo sallallahu alaihi wasallam ba wanda da yake mazo sallallahu alaihi wasallam dukkanin su kowanne sai yi mazo sallallahu alaihi wasallam kuma da waka sahabbai sun yi su abubakar sun yi su umar sun yi su usman sun yi ya ana su adiba diwani ne su da fani za a ga dukkanin sahabbai wa sun kai mazo da ta da yawa sun kai mazo daga alba'i ta yi wa sun kai mazo sallallahu alaihi wasallam to shi da shiriniya ana ce mishi abu mai kwaikwai mutumin ah, sakin sakin tana cikin kodaba ah, ne mutumin kodaba ne kuma cikin kodaba ana ce musulman garin su a ah, yahalutton mutumin yahalutton ne cikin kodaba ne ana ce mishi yahaluttani shi a cikin yahalutton wannan ne yake a ana ce mishi abu garin kulli malukwa sun ce matsayi ne malamin lokaci amma bai laifin da ko ba ta da hadisi ba ya cikin malumma gonne da hadisi haka sun kace wannan kuma shi nan cikin na yadda ijtihadi da tsayi da dibaji na wannan abu da ba ta makuci ya aka riba ba a ga wannan an kiyaye da wannan ko to wannan ainihin shi ne matsayin mai shiriniya malami ne ala shi mishi abu gani ya yi manzo sallallahu alaihi wasallama da shi da irin su wata wannan da shi da irin su shehun kusari duk waɗanda suna cikin kusalin da ke sallallahu alaihi wasallam kawai ne masu yabon mazo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yabon da sun kawo mazo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan duniyar su sun ga sakamako sun samu albishir na aljanna sunan duniya suna da albishir da shiga aljanna kaga ai shi na cewa sanaya sana'i dili na da dalila wa aka sai mun Allah da ba falatu ka su ba haka yake cewa ba to wannan kuma shehu gudari ya yi wata waka ta shahariya na cewa amada ya kulli fi ka an tasbihu daula kan babu kiran dunuhu mahiru فبرت أن بدائه للمصطفى كفارة لي والحديث صحيح يجي أمر لا يهدي فيك shin ya manzo Allah ya muka ne nake ko tabihi ne nake saboda ya bane shi ta manzo Allah ladan da shi ka samu shi na ganin shi wai ko tabihi na shi ta Allah yace ta ba don ka ba ma go kiran suno kuma da ba a gafarta ba mai yabo da ne ba kubirtu anna bada'ihi lil mustafa an gaya ni cewa yabon da nika wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta faratu ya zama fara da zunubaina wal hadisu sahihu kuma hadisi ingantacce ne na haka ba ma ba sun zargi wanda bai nuna da sallallahu alaihi ma irin su a wannan a wannan almutane mai fasaha ne kwarai da gaske bai nuna a sallallahu alaihi ma malama suna cewa duk wanda ake fasaha bai nuna da sallallahu alaihi wasallam ya sana cewa suna ya cewa da mai waƙe-waƙe tsaya karkaba ta da waƙan mutane gibe ka huta madiki da ke shi ka samu bukata ko da ka tafiya ya tana so da ke shi sallallahu alaihi wasallam sai bukata ka tafiya ta duniya da lahira ta duniya da lahira sai bayani akan cewa idan aka karanta duniya da tsaurin mazo sallallahu alaihi wa sallam tashi wannan ba haka bane a ni na karanta shi ya ga tsaurin mazo sallallahu alaihi wa sallam saboda duk yaba da aka mazo sallallahu alaihi wa sallam ba wani ya yabo wanda za a wa mazo sallallahu alaihi wa sallam wanda za a zo a yi kan na shi tashi amma ba akwai malum ma masu karama wanda sun zo sun wa manzon Allah sallama kun ga kaɗan musallama sannan akwai a ainihin littafin da wannan ya rubuta sahawi ya sanya mishi a to ko da shi shi shafi shafi'i sayyidul musayyib ya ce an samu an samu wani arziki an samu wata fitina tashi hankali cikin birnin madina har wanda kai ga an kasa an ka kai lokacin ma ba a mai yawo dare da rana kowa na koyi saboda fitina irin fitinnan da sun ka faru yi wuce mazo sallallahu alaihi wasallam a lokacin ta kai. to an samu fitina wanda kai har ma mutanen madina kowa na ɓoye. ba kowa cikin da kowa ya da koyi sayyidul musayyib ya ce ba ya gane lokacin sallah saboda ba a kiran sallah cikin masallacin mazo wannan lokacin kusan kwana uku ga yana ya ce ba zai gane lokacin sallah ba sai in lokacin sallah ya yi zai ji zai ji ainihin hamama ya ce a sama hamamatan inda kamar nabi sallallahu alaihi wasallam ina jin gunguni na manzo sallallahu alaihi wasallam daidai kabarin shi ya ce da jin hakan na lokacin sallah sai tashi nan cikin alƙawar badiku isla a hadin shafi'i na imam sahabi wanda ya ta ne babba akan salatu ta kalama sallallahu alaihi wasallam ko mai son sanin a matsayin yabon mazo sallallahu alaihi wasallama shi ba ainihin a majmu'u na nafani ba ainihin kauluka ne shi so nafani riwayoyi na malum ma ya ko tun daga sahabbai wanda sun kai mazo sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga ainihin mutane